da gemu su sa gemun auduga ko ba ka bane alhali tacaccen fasiki dama ba ajiye gemu ya ajiye ne don menene don fim don dirama gashin baki duzuzu mai madara ce game da gashin baki a rage madara ce ku cika gemu ku rage gashin baki to zai zo da gashin bakin da ya kai kamu guda ya kai haka kamun ya tsunka duzuzu ko ba ka bane kaga wani isgili ne da abubuwa na na na shari'a isgili ne su rage wando ta hanyar izgili su yi sallah ta hanyar izgili wai sunan dirama sallan gawa ma haka sai su keci a guje su ce gawa ta kore su ko ba ka suke bane eh har marin gawa ma suna ko su mari gawa yanzu mai marin gawa wai shine ke koyar da tarbiyya ina zaka samu marin gawa mai marin gawa fa wai shi ke koyar da tarbiyya Allahu musa'an. Allah ka raba mu da sharrin fim amin oh oh na nawa kenan alhalifu alkazib rantsuwan ƙarya rantsuwan ƙarya da wuya ka samu fim ba a yi rantsuwan ƙarya sau goma ko sau ɗari a cikinsa wallahi tallahi billahi wallahi tallahi billahi amma me Allah ya ce wala taj'alullaha urdatan liaymanikum kar ku sanya Allah ya zama karan bara kaman abun banza komi ku rika rantsuwa da shi komi komi ku rika rantsuwa da Allah akan ƙarya akan wasa ba ku mai da Allah ba ku bai ma Allah girman sa ba wa ma qadarullahu haka qadari en fim da mazan ku da matan ku rika rantsuwa da Allah ƙarya to rantsuwa da Allah ƙarya haramun ne kuma rantsuwa da wani wanda ba Allah ba kuma shirka ne kamar ka ce aradu haramun ne ƙwaron kwata shirka ne man alama bi gairin layi ba gada shirka man ce duk wanda ya rantsuwa da wani ba da Allah ba ya yi shirka zaka wanda ya rantsa da kwaran kwata ne ko suke cewa me sunanta wai kwaran kwatse to ya yi shirka duk wanda ya rantse da ƙwaron ƙwasa ya yi shirka kun ji ko yan fim in kuma kun rantse da Allah a ƙarya kun aikata haramu sai ku zaɓi na zaɓe, tun da ya ba mafita yawwa eh, wai rana zafi inuwa ƙuna kenan rana zafi inuwa ƙuna duk inda kuka yi fata ne in kun rantse da wani ba Allah ba kun yi shirka in kun rantse da Allah a ƙarya kun aikata haramu a wahai ku zaɓe na zaɓe a wahai ku zaɓi na zaɓe altanabuzu bil alƙabi. jifa yan uwansa suna nakin banza kun san ce suna nakin nasu dimbas dimbasi me dumbaru dumbaru murji kumurci ɓosho ko ɓosho eh daso kalabaru kalabaru allah ojo ojo posho me posho to di jango, dijango dijango eh koresko Korosko wai kaji malam ma san sunan Korosko. Eh? Madagongo? Madagondu? Madagol? Oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Madagol. Allah raba mu da bai madagol. Yanzu aka suke kiran junan su ba ko? In bace ne kuma hiyana hiyana ba inci ne ba. Hiyana hiyana ba inci ne, wai hiyana. Eh? kwarasha washa washa wanda da ake saka a jikin <laughs> a jikin a jikin noti washa to tashka tashka inna lil to me Allah yace wala talmizu ولا تنام ci gaba wa mallam ya tub wa mallam ya tub dala maimaita musu ayan nan su ji maimaita ta maimaita ta yawwa bisa lisumul fusuku ومن لم يتب ku azzalumai ne ku azzalumai ne wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun Allah ce wala talmizu anfusakum kar ku rika aibanta kanku kuma wala tanabazu bil alqab kar ku rika juma sunanku da laqabba laqab laƙubba alqab jamu laqab kar ku kar ku ga sawo junan ku kuna su da su mun fusu ku ba da Allah ce tir da mummunan suna ba mutum ya zama musulmi kaji ya kamata sunanka ya zama Muhammad Abubakar Umar Idrisu Aliyu Uthmanu the difference clear da sunan Idrisu dai zama daidai da na eh, washa <laughs> ko di jango. ko wai foshe ne kwa fosho ko kumurci kumurci ba irin mugun macijin nan ne ba baki kirin wallahi ne kumurci irin bakin maci mugun maciji ne ga sheka har cinnaka inna ci wato cinnaka ci jiru uban kowa a'udhu billah da dan koli ko kace kori inna lillahi saki mai ta ayan nan kunji wala talmizu anfusakum kada ku bata kanku wala tanabazu bil alqab ku dena kuna kiran junanku da laqabba bisa lisumul fusub ba da Allah ce tir da inda kaji an ce tir to haramun ne wannan abu ko ka ko kaji an ambaci shedan to haramun ne wa usulul fiqh wanda ya karanta ya sani wala tanabazu bil alqab bisa lisumul fusub ba tar da mummunan suna na laqabi ba da iman ba mutum ya zama musulmi Allah ce to wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba daga sawa wani lakabi ko a saka masa yarda fa ulaika humuz zalimun Allah ce sune azzalimai kaji fa ulaika humuz zalimun sune azzalimai to kun ji wai ko azzalimai ne masu jifan junan su da laqabba awwa kamar sunan da baban ya saka maka ka zo ka dauki sunan iskanci saboda fim ka kira Baban ya saka maka suna mai kyau Muhammad Abubakar, Umar, Uthman, Aisha, Fatima, Zainab, Umu suna mai kyau ta zo ta canja ta mai da kanta kiyana Allah waka ba a karanta da su ba sa karatu sunanka ma bai da kyau shiganka bai da kyau ɗabi'anka ba ta yau kuma kai da koyi tarbiyya hatta suna ma sunanka ba na musulunci bane abinda musulunci ya tir da shi kayan da kake sakawa na kafirai ɗabi'unka na kafirai kuma kai ne ka kawo tarbiyya sunanka ma ba na musulunci bane da ka saka ma kanka kai ne ya koyar da tarbiyya sai da an ce muku duk ɗan fim ka ya ce ya koyar tarbiyya ka ce masa bai da kunya kuma izgili yake yi kai kanka ma ana so akwai ma tarbiya? ka siffanci da siffa na musulunci wani irin addini ba babin shari'a musulunci wani irin addini ne sai za na ce ba su da addini ƙarya na yi waɗannan abubuwan ban san da su bane ya na ce ba su da addini ya da kai waɗannan abubuwa da ka san da su me wanda ya su mace suka ce mai addini ne addini a ina wa an fito kun zo kuna ta izgili mai addini zai waɗannan abubuwa din ko rabin su yayi to bari mu bari mu da ku ji su a da mu je yanzu nan nawa 30 da nawa muke 32 mu je 33 eh hubbu shuhura neman suna neman shuhura neman shuhura to neman suna a musulunci haramun ne neman suna kai a fim ma ba ka samun kuɗi in baka sanu ba kamar kwallo ne tim ba sa ya yanka in baka shahara ba to fim ma idan mace bata shahara ba ko wajen kyawu ko iya iskanci ko iya shege to fim din bai kasuwa sai za ka ga idan ta shahara sai ka ga ana nemo shi actor ma in ba ya shahara ba fim din bai kasuwa ƙarya na bada? to neman shuhura a musulunci haramun ne haramun ne Hubu shura haramun ne haramun ne neman shura in malami yana koyarwa don neman suna haramun yake yi ɗan fim in yana neman suna haramun yake yi musanci bai da neman suna ba neman popularity babu babu to duk ɗan fim ya kasa mai da son a sani son shahara ko ba ka bane to yan fim kuna aikata haramun neman suna championship ne suke ce masa gome popularity ne ko championship suke faɗa ne ya zama famous famous famous ship ya zama well known kowa ya san shi musulunci bai da wannan ba ana so musulmi ya zama mai tawazi'u mai gudun duniya kuma gudun duniya da neman shura da neman shura ba su haduwa da gudun duniya da neman daukaka a duniya wallahi ba su haduwa kamar yadda da film da addini ba su haduwa wallahi da film da addini ba su haduwa sai dai ka zabi daya ko ka zabi addini ko ka zabi film amma ba za ka taba yin film ka zama kai mai addini ba sai dai a saka cikin lalatattun musulmai ko ba lalatattun musulmai ba ne ya kada ba lalataccen musulmi amma dai ba mumini ba a nan na tsaya amma kai da kanka da ka iya kai kanka ka zama kafiri kai da kanka in ka yi izgili in ka yi izgili ma'aya ko ko wani abu na addini ka zama kafiri ko kuma kace abin halal ne sai ka zama kafiri amma dai hukunci na jiran na amu mai addini ba zai fin ba wannan ka bana jin tsoron fadansa ko bana kunyan fadansa bana jin tsoron duk abin da za a je in an ce abin da na faɗa ka kai ni shari'a musulunci mana ai ga Abdul jabar a yanke masa hukunci ni ma kai ne a yanke mu mana Ƴan fim ku kai ni kotu akwai malamai akwai kotuna ko ku kai su a kira ni a mun tsiye in na gagara ba da amsa ta ilimi ko abu na bara ƙarya ne to ni ma ya yi hukuncin na hangin wuya na a rataye ni ba haka bare? to amma me yasa ku ke kaiwa sai zage zage ha ba ku da hujja ne in kuna da hujja ku kai kotu mana kotun shari'a musulunci a ce malam idrisu ya keta shari'a musulunci ya haramta shari'ar mu ya ce mu ba masu addini bane sai ku kai kotu gaskiya ne kun ji Allahu akbar kul hatu burhanakum in kuntum sadi ku kawo hujjan kun kuna da hujja ku kawo sai a ce ni ma in kawo hujja ah, ai shi ma Abdul Jabbar cewa kai abubuwan da ya faɗa ya kawo hujja sai ya kasa ai kasa wai sai aka samu abubuwan da ya amayar a bakinsa ne kirkiransa ne kirkira ya yi kirkira ya yi ya nasabta wa manzon Allah to ni ma in wannan maganganu kira ne ba su da hujja shi ke na yi ne nobody is above the law shari'a na karanta ba da bi karfin doka har shugaban kasa a ƙarƙashin doka yake gwamna a ƙarƙashin doka yake in babu dokan ma bai sai je kan kujerar ba dan wani zai buge shi ya kwace ta ba ba haka bane aka kowa ba kowa karkashin doka yake awwa kowa karkashin doka yake to shura haramun ne neman shura kuma fim bai baka kasuwa a fim baka shara ba ko baka bane kai wai ba to wan fil ardi wala fasada kaji ko tilka darul akhir sake maimaita ta nan su ji sake maimaita ta Jade. Allahumma ja'alna minhum Allahumma ja'alna minhu wal aqibatu lil muttaqin Allah ce tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah ce gidan lahira aljanna mun sanya ta ne ga bayinmu na ƙure wanda ba sa neman shahara da ɗaukaka a duniya la yuriduna uluwan ba sa son shahara ba su son a sansu. su wala fasada ko ba sa barna ba sa fim dan fim barna ne wal aqibatu aka ce kyakkyawan karshe samun aljanna na masu tsoron Allah ne Allah ka samu a cikin su eh, Allah kar ka samu cikin yan filafilai a'a ka samu cikin malamai masu karantar da Allah ya ce annabi ya ce wa dama na suka jama wani aya din wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama mhm. shikenan wa ibadur rahman bayan Allah na kwarai yamshuna alal ardi hauna suna tafiya a ban kasa sannu sannu sannu ba sa nuna izza ba sa nuna dagawa in an musu wa'azi ba sa mai da raddi in an musu nasiya ba sa nuna takabburanci a'a Ƙalu salama in jahilai ma sun tawasa sun a baro a zauna lafiya eh ba sa shiga cikin menene wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha wanda suka karyata ayoyin Allah kuma suka yi girman kai an kawo muku ayoyi kun karyata kuma kun yi girman kai a'udhu billah a'udhu billah girman kai ma ayoyin Allah saboda kawai kuna cin abinci a wannan sana'ar mummuna kuma kuma kuna so ku bata mana tarbiyyar yayanmu da kafin wasu abubuwan da suke fito mana yanzu da kafin fitowar fim din nan babu su sun bata yau din nan wani yake turo ma audio yake gaya mai ce wallahi malam abin da ka faɗa yan fim din nan haka ne suna bata yayan mutane mina malam tukur yake tashi ka tashi me me me me yace maka tashi ai ka samu muryarsa matso kusa come come to the close to me close to me zo wala shi ya turo mini yau zo kusa eh juya juya masa ba zo kusa ka faɗa zo kusa ai ba mun boye bane ko kana tsoron yan fim din ne me ya faru me ya faru na'am eh yarki yarsa yarsa ta cikinsa eh. ta ce an matsa mata a gida idan an matsa mata a gida ta tafi ina za ta fi kano ta yi me fim za ta je ta yi fim a kano an neme ce sati uku ba a ganta ba in eh, iyarka ne yara ka ji ta ce ita ana matsa mata ta fi kano ta shiga fim to yau sati uku ba a ganta ba hmm. yanzu don Allah waɗannan sun kawo mana barra ko su kawo mana ba sun cutar da mu ko cutar da mu ba yanzu ka dauka wannan diyarka ne ta cikin ka tace in ka matsa mata wato baka bata yin abubuwan da ta ga dama ba a gidanka Ka ce za ka tsaya ta kai tarbiyyanta to za ta tafi fim kuma ta tafi ka nema ka rasa ta tafi ba, ba izinin ka ba shine muka kawo cewa fim ba yana cin hukukul walidaini saba ma iyaye kun manta a cikin wancan da muka irga saba ma iyaye to kun ji amma me Allah ya faɗa game da iyaye wa wasainal insana <laughs> yayi Allah ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan wa fisaluhu fi amaini Allah ce mun yi umarni ma dan adam ya bi iyayensa ka bi babanka ka bi mahaifiyarka kar ka saba musu Allah ce kai dan adam ka tina mahaifiyarka ta dauke ka cikin wahala cikin ka wata tara tashi da kyar zama da kyar bacci da kyar wa wada'atu kurwa wajen aihuwan kama wahala ka san wahalan aihuwa kuwa tambayi mata in ba dan ikon Allah ba duk matan da ta aihu ba za ta sha'awar ta sake aihuwa ba wala duk matan da ta aihu in ba dan ikon Allah ba Allah ba ba za ta sake aihuwa ba ciyon da suke ji kai amma ka zo ka saba musu har har ki iya barin gidan iyayenki ba su sani ba ba da yaddan su ba ka saba ma iyayenka ai yana da cikin laifin da Allah bai gafarta sai an je lahira shine cin mutuncin iyaye duk wanda ya ci mutuncin iyayensa shi ma sai ya samu wanda ya ci mutuncinsa tun a nan duniya shi ba a jinkiri a ba a jinkiri ba a jinkiri ba a jinkirinsa a ba a jinkiri za ta yi ta shayar da shi ya ce wa fisalu fi aimaini sai ya shekara biyu ana shayar da shi kafin a yaye shi shekara biyun nan kai ne kashi kai ne fitsari kai ne cizon ta amama ka hana ta bacci ka hana ta sakat ka yi kashi ta ɗebe ka yi fitsari ta ɗebe ta wanke kuma ba za ta ji haushi ba tun wahala ta sa ma abinci a baki har ka iya tun baka iya zama baka iya baka iya tashi baka duk tana koya maka amma kuma yanzu ita ce da ki bar gidan da ki bar wurin ta ki tafi Kano wajen shashashu yan wanki. ki je su halaka ki su mata miki tarbiya su lalata ki su lalata ki a riya kallon ki a duniya ana yar gidan wani yar gidan wani shi kuma yana cikin bakin ciki yanzu ne a ce an ga ta tana fim ba samun bakin ciki ba ba samun bakin ciki ba wallahi dan ce ma gara barinta inda ya gara barinta da aihuwarta inda ya ta je ta shiga fim ana nuna ce yar malam wani ne wannan wala gara ai barinta don an yi barinta ta ai bata zubar mu da mutunci ba ai ba ta zama da mutunci ba wa ke so a zama da mutunci Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka al-iktida'u bil kuffar koyi da kafirai koyi da kafirai ku saka na nawa kenan eh eh 34 koyi da kafirai koyi da kafirai fim din gaba daya ina ka samo shi a'a wajen manzon Allah ƙarya kake yi a Qur'ani ƙarya kake yi sahabbai ƙarya kake yi tabi'i ƙarya kake tabi'un ƙarya kake yi bai fita ko wanne ne ba sa ji na waje wani alaramma to to Allah to karka kai bakin ba to ai daga wurin ku ne kenan tunda tunda guje bura ka ji hura yanzu suna ji ko hura mu ji saitin eh eh, eh? sorry wannan guda ɗaya ne aka sashi a ok ya aka sa shi a nan wato baya zuwa can kenan ok na gane na gane to ba me yakon da a samu mai kai biyu mana ya rika kaiwa don kawo muku wanda ya kwada a da ya kamata a nema wani kai din ai a ba yanzu ba dama ba yanzu ba to yanzu duba matso nan kusa matso da kujeran kanan kusa ba shi kenan ba matso in ana haka zai dan rika zai rika dan fikin yawwa zai fi mhm. shi kenan yawwa na'am in a ina muke ne kan cewa me muke magana kai koyi da kafirai muka ce fim daga ina ka samo shi daga ina ka ɗauko asalinsa wajen kafirai amerika indiya ingila jamus faransa nan suka ɗauko kayansu ba a ƙasar musulunci ba ba a littafin musulunci ba sai kuma china china wajen kafirai oh shi ne da ma koyar tarbiya ko su wanda aka ɗauka a wurin suna da tarbiya <laughs> kafiri yana tarbiya to ta yi raka koyar da shi Allah ya sauwaka, Allah ya sawwaka ashatumu wasabbu fi ma bainahu. suna zagin junansu ko ba su zagin junansu zagi kin ci abu kadan uba ka ci abu kadan zagi a musulunci mai hukuncin sa to ba shi da mu suka fita suka zage mu bane saboda tarbiyyar su kenan tarbiyyar su kenan za mu suka fita suka zage mu wala tarbiyyar su kenan zagi a musulunci haramun ne ka zage mutum ba sai sa ba wannan jahilin sai ce wai wai na zagi sa na zagi wai na zagi wai na zagi wa wai wai yan dari kuma wai yan tijaniya wai na zage su haka ya bara to ka san shi dan kan ne na zage su na ce me da na ce Ibrahim Yasu ba Allah ba ne shi ne zagin da na ce Shehu Tijjani ba Allah ba ne shi ne zagin da na ce ministan yana da daman ya rufe tiktok bai rufe ba shi ne zagin da na ce yana karya baya karyan ne ba shi ne ya ce duk abin da ya gaya Buhari Buhari yana ɗauka yana aiki da shi ba to ya gaya Buhari a rufe tiktok mana ko ƙarya yi shi da bakin sa ya faɗa ce duk abin da ya gaya Buhari Buhari yana ɗauka to to ya gaya Buhari ko a ɓoye ya ce ranka dade TikTok ya ɓata mana tarbiyya a rufe ka bani umarni in rufe me yasa haka ba in dai maganar da ya faɗa cewa Buhari yana jin maganarsa ai ni na ji lokacin da ya faɗa ce Buhari yana jin maganarsa to in yana jin maganar ka me me yasa baka ce masa ranka ya dade a rufe TikTok ba ni ne mai rufe ka bani umarni me yasa ƙarya yayi ƙarya ne ƙarya ne to shine ce wai ai na zage minista na zage ne ce masa me na ce minista haka na ce minista ubanka ko na ce uwanka haka na faɗa ai tallawan abubakar ne Allah ji kansa wanda ya gaji abubakar gumi ya ce ni an ce ina zagi to ni na taɓa cewa ne uwaka na taɓa cewa ne ubanka na taba ya ce yawa ya ce na taɓa cewa wali uwaka ko wali ubanka na taɓa faɗa kuna ga magana ma faɗa faɗa wanda aka ƙwarin a canja ta zuwa zagi wanda ba zagi ba lokacin da nake cewa in dai kana son manzon Allah to dole ka bi abin da yake so kai ka bi sunnarsa ka bi abin da ya umarni. na ce ko ubanka ne in ka ce kana son sa amma in ya ce ka yi ba za ka bari ba za ka yi ba ka bari ba ka to ba ka son ubanka sai aka yanke dan iya wannan sai aka ce to kun ji shi yana zagi ko ba ka yanda riku suka yi ba ne sai suka yanke suka ce to kun ji zagi yake aka dinga yawo da shi a ƙasar nan aka ɗauke shi daga manufan da na faɗa aka ɗauke daga ainihin motsin da na faɗa kuma sai da bidiyon ya fito full tukuna ya ka gane ga abin da nake nufi inda ba samu wannan bidiyon ba sun yi ta yaɗa kenan cewa ai na ce wani ubanka ko ba ka bane to Allah da iko sai ni lokacin da ya fita na rasa akan me mami nake magana ne ka san tsohon bidiyo tsohon bidiyo ne ba har ba ba kalama a jikinsa ashe lokacin ina magana cewa idan kana son manzon Allah dole kai masa biyayya cikin duk abin da ya faɗa nace ko ubanka ne kace kana son sa amma in yace kai kaza ba za ka yi ba ko misali dai ake ka kasuwa kace ba za ka je ba to ba ka son ubanka Fa ka san ubanka to kalmar ubanka nan kyat sai suka yanke ta suka je suka saka kana jin mumini zai haka ka taɓa jin mun yanke magana wani ɗan dariƙa wallahi mun fi ƙarfin wannan ai mun fi ƙarfin mu muku kariya wallahi mun fi karfin mu muku kariya mun wuce wannan muna da abun faɗa kanku ba sai mun yi kariya ba muna da abun faɗa dubbai wallahi ni bana buƙatar duk wani dan bidiya masa ƙarya bana buƙatar wannan to me dai amfane ne me neman yardan Allah zai kariya wallahi ka wala dan dariƙa ba kai maka ƙarya ba wallahi tallahi kai ko ba dan dariƙa ba me za amfana a jikin ƙaryan ga me da amfana bayan ba a samu mumini da ƙarya kuma ni nayi ƙarya ka gaya mun tun da nake karantarwa ne wajen samar shekara talatin gaya mun ƙarya ɗaya tak da na yi ɗaya tak na kalubalance ku da ku masu abin ƙiyayya da ne ku ƙarya ɗaya tak wanda abin da na faɗa ba haka bane ƙarya ne gaya mini kai kuma malamin da kake gadara da shi zo ka saka mun shi yasa sa shi a faifayi in fito maka da karerayin in fito maka da karerayin gaya mun shi malamin rasul jarima baya ƙarya wallahi talla yana da karerayin da yawa wallahi yana da karerayin da yawa ko maganarsa sa kan radio Kaduna da yayi da ka kira zuwa Kaduna wallahi ga san ƙarya ya faɗa ba haka bane ai mu mun yi hira da su mun san tarihi ka gaya mun waɗannan malamai na kake tutiya da su in gaya ma ƙarerayin da ya yi ƙarerayi ga sunan da yawa muna zuwa audio muna zuwa video kai ni kai na ma da ya jefe ni ya ce ni shege ne ƙarya ko ba ƙarya ba ne ba ƙarya ba ne ƙarya ne garaman gudu ya tone a guje ta nan wai zai riga su isa liman katago maharbi ya tare shi ce in ka gudu nan harbe ka ba ƙarya ba ne? <laughs> eh aljanu biliyan uku ya aka yi irga su hada san biliyan uku ne aljanu ya aka yi irga su san biliyan uku ne wai eh, muridai kuma a mukaddamai ɗari biyar ya irga su wai su suke ba da ɗari kawai mukaddamai ɗari biyar su kuma biliyan uku sun musulunta bil wala in na dan danga mu kwarerayin sa ana sai ci karatun mu ma ku bar shi kawai mu dai mun san yana ƙarya amma ni ga mu ƙarya ɗaya da nayi ga mu da nace kashi yafi maulidi ƙarya ne maulidi babu eh, eh, kashi babu babu babu qur'ani babu buhari babu muslim babu a turmizi, babu a dauda abu dauda babu ibn maja babu na musannad da lisi babu abu wadda babu to ina a cikin waɗannan dunan in ka kawo mun ɗaya da yake da maulidi dan baka miliyan guda kyauta lahallari ba kashi iziya ba kashi risala babu kashi askari babu kashi muktasar babu kashi to akwai maulidi a ciki kashi akwai yadda ake yin sa amma maulidi akwai yadda ake yin sa kowa iskancin sa yake yadda ya ga dama kowa iskancin da ya masa daɗi wani ya kida wani ya rawan banjo wani ya zaga gari wani ya kwana baban gida stadium wani ya zo da kare wani ya zo da biri wani ya zo da maciji wani ya shiga inyamurai wani ya shiga yarbawa wani ya yau wani ya gobe wani sai karshen shekara a wannan ba iskanci ba menene ba kaifiya ba da aka ce a yi shi kowa abin da ya ga dama ke kuma addini ne sallan nan da muke bayar da mazala koyar da ita haji mazala bai koyar ba azumi mazala bai koyar ba umra mazala bai koyar ba jihadi mazala bai koyar ba to me yasa bai koyar da yadda ake maulidi ba me yasa bai koyar ba amma ya koyar da yadda ake kashi da kafar da zaka shiga bayan gidan da inda zaka fita da abin da zaka faɗa in ka shiga da abin da zaka faɗa in ka dawo da yadda aka yi tsarki ma da aka goge duk ya faɗa amma duk ya manta da maulidi don ya manta da maulidi wanda kuka ce kuka ce wanda bai yi shi ba ba kafiri ne a kafirta mutum akan abin da babu yadda aka ce a yi shi amma ko da ke kusa wannan magana take hararwa jahilai amma su malaman ai sun sani akwai wani babban malamin ɗariƙa daga Togo malam Tanko ai da aka gaya masa A wannan magana ta yi zafi amma abin da malamin zai faɗa haka ne ilimi ne jahilai kan nasu ga zafinta amma a ilmance ba malamin da ya sai goge wannan maganar babu shi to su goge mana ba sunan ba har kuɗi mun saka yi su ce abin da ba haka yake bane su kawo gurin Allahul musta'an Allah mun gode maka ba ma ƙarya ah duk duk da ni baka saka ce ni makareci bane in kuma ina ƙarya ga mun ƙarya ɗaya da nayi sai in tuba sai in tuba gaya mun ƙarya ɗaya dan taɓa faɗa ko na yi wa wani ko na yi wa Allah ko na yi wa manzon Allah gaya mun gurin gaya mun wala gaya mun a to rashin sani a kawo mana bayan tuba ba abinda kai rashin sani ma ai ba da kama ka ba manzo Allah ce rufi an an ummati al khata'a wa nisyana wa mastuqrihu alaihi manzo Allah ce al'umma na an dauke mata abubuwa uku ba kama ta da shi abinda suke da kuskure ko da menene rashin ba rashin sani ba mantuwa ko abin da aka tilasta su ba da son su aka imposing din su suka yi to wannan ba laifi aka yi aka na yi da kuskure ne wani ba ba ba laifi ba intentionally ba ana ban ganin abin da kai da gangan da sanin ka awwa Allah ya sawaka Allah ya sawaka da shida ne malam haba da shida ne awwa adamul gaira yan fim ba su da kishi yan fim ba su da kishi wani zai ya ɗaukan matansa ta aure ta je ta shirya fim da wani a matsayin mijinta ba haka ya kuma rungume ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ba haka ƙarya na faɗa wani acto ya ɗauki wani ya bashi matarsa ta fito ita ma actress kuma su shirya fim ɗin tare shi komi kuma a matsayin menene mijinta in an gama kuma ta koma wajen mijinta na asali din dayus kenan kuma da ce addayus la da mai wanda bai da kishi bai shiga aljanna wanda bai kishi bai shiga aljanna kai dan fim zai iya daukan diyarsa ta cikin sa ya be mu wanda su fim yana kallo kuma yana rungumar diyar tasa ba da ji komai ba saboda bai da kishi an cire kishi din ya zama kaman alade ka san alade cikin dabbobi ne wanda bai da kishi eh alfahari ma suke kaga ɗan fim ba ya dauki sa budurwa ya bai wani an yi fim da ita ana maganganun banza da ita ana rungumanta ana rawa da ita ko a jikinsa haramun ne haka rashin kishi dole kai kishin ɗiyarka kai kishin matanka kai manzala ya ce Allah ya fi kowa kishi saboda haka ne ma ya haramta zina saboda kishinsa karka je ka taɓa matar da ba taka ba saboda kishin Allah amma yan fim mura basu da kishi mutum yana kallo diyarsa ana fasadi da ita matarsa wani yana rawa da ita kuma lokacin da ke rawa da ta din a ƙariyar da suka yi wai matan wannan din ne ko ba ka bane Ƙariya kan ƙariya? eh su hau gado ɗaya mayafi ɗaya ga Allah duk a fim duk fim suna haka gado ɗaya mayafi ɗaya amma ko a jikinsa dan fim saboda an cire kishi ya zama da yus wanda manzo Allah kira shi wanda bai shiga aljanna ne wanda bai da kishi da yus bai kishin matarsa bai kishin ɗansa ka duba maza Allah ce Allah ya fi kowa kishi saboda kishinsa ma ya haramta kar a yi zina kar a amma yan fim ina ina ina eh su yi aihuwa ba aihuwar ce an aihu yi eh, su ƙaryan haihuwa a ah, ai na ce maka fim in ka bi shi gaba ɗaya kan ƙarya ka gina shi fim gaba ɗayansa a gina ƙarya gino ba wani abu reality a cikin fim an akwai reality kawai mini ka ce ga abu ɗaya gaskiya ne a cikin fim ga mini director ne fa dai tsaya fa ya tsara kai tsaya a nan kai ne uba kai ne uwa ke ne uwa kai ne malam kai ne almajiri ko ba shirin ba kenan kai ne sarki kai ne kai ne bafaje kai ne dan sanda kai ne barawo ko ba gaba ne ke ce magajiya uwar karuwai ke kuma ke ce karuwa ba haka bane ha da jahilci nake faɗa su fito su ta mana sai mu je eh, sai mu sa waɗanda suke kallon fim su je su nemo mana a gani fim a gaba ɗaya ƙarya ya ɗoru daga farkon sa ƙarshe fim ƙarya ne shine musulunci da yadda da shi ai yana faɗa ne ma da shari'a musulunci gaba ɗayan fim faɗa shari'a musulunci kuma gobe da gobe da ku ji idan shin idan abu ana barna ko an kawo gyara misali a ce akwai barna hamsin kwata kwata hamsin akwai kuma abu na gyara goma zai zama halal wannan abu sai gobe da ku ji ko kuma akwai akwai haramun ɗari yanzu misali yanzu yan fim idan na kawo ba ina kawo guda ɗari ba na cika to zan ce ɗan fim kawo mun guda goma kuma da abin da yake halal a cikin fim kawo mun guda goma kawo mun guda goma irgamun mun goma kai kuma a gurguje mana irgamun mun goma kai da irgamun mun goma na halar a cikin tun irgamun mun goma sai gobe da ku ji hudu dami insha Allah ku zo da ku zo da ku ji hudu dami yawa insha Allah sai mun wayar da mutane kai mun nuna musu gaskiya me so ya dauka wanda baya so shi ya rage nasa yawa da mun nuna mutane gaskiya yawa atabanni na nawa kenan 37 adoption kun san adoption dan da ba naka ba ka ce naka ne har ya rika kiran ka baba a musulunci haramun ne manzo Allah shi aka fara gaya masa Qur'ani ma kana Muhammadun karanta mu zaka yi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijal ما كان محمد محمد أبا أحد من من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ياي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Allah ce manzo Allah bai zama uban kowa ba daga cikin ku ce. manzo Allah ba uban kowa bane sai dai shi manzon Allah ne me yasa bai zama uban kowa ba a lokacin da wannan aya ta sauka ba dan manzon Allah ɗaya da yake da rai Ibrahim ya mutu Alƙasim ya mutu Abdullahi ya mutu ba ko ɗaya sai mata Fatima su Zainab su Abi haka manzo Allah bai zama uban kowa ba Wani aya ta sauka kan menene kan Zaid bin Harith ana ce dan manzon Allah ne shi kuma yana ce manzon Allah baba aka ce a'a an haranta adoption musamman ma lokacin da eh, eh, Zaid ya sake matarsa aka ce manzon Allah ya aure ta sai aka dinga da cikin garin Madina Muhammad ya dauri ya auri matan dansa Muhammad ya aure matan sa ana ta bacin manzon Allah sai wani ta sauka ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabi aka ce manzon Allah bai zama uban kowa ba shi cikin mutane mazaje balla ce har ya auri matan diyarsa da ya saki ko ba gane bane to yan fim suna adoption a nuna wani yaro kawai ya rika ce maka baba baba a fim din to haramun ne kuke yi adoption ne ake ce masa attabanni in jahilci na cin ku sani haramun ne tabanni eh, man da ila gaira ne ne? Laza, wa alama annahu laysa bihi bar jannatu alaihi haramun wanda aka kira shi da sunan wani aka dangane ga babansa babansa kuma ya san ba babansa bane to aljanna ta haramta gare shi udum li abaim huwa qarabu karanta to udum li abaim huwa aqsatu inda Allah kun udum li abaim huwa aqsatu inda Allah Allah ya ce ku kira kowa ku dangana shi zuwa ga babansa na asali wannan shine adalci Idris bin Abdul Aziz baba ne Abdul Aziz sai a ce Idris bin Abdul Aziz ko baba ne amma ka ce Idris bin Muhammad bin Abubakar wanda ba su suka haife ni ba wannan butulci ne ma butulci ne daga kowa kira da sunan wane ne babansa babu tabanni babu adoption amma yan fi san da wannan ba da sani ba sani ba yawa ah to ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa wajen karantarwa ah, ai wani ma daga cikin su ya fito yace ko janaza ne ko biki ne ba sa zuwa sai in wani sananne ne a cikin su ko ba kai faɗa ne. to wadda ko janaza ne ko ko bikin aure ne in ba wani sananne ba wani mai mai hali ba sa zuwa shi ne zo wajen su wajen karantarwa ya zo wajen yayi me suka ce ko taro ake yi in mata ne ma matan ba sa zuwa wajen taron balle su ji abin da dai amfani su haka ne Ha'a ɓarnan fim a ɓoye take? Ɓarnan fim? <laughs> Ina, attala'ubu bin nikah, wasa da aure. Kun san abubuwa guda uku ba a wasa da su. Da aure, da shika, da ‘yantawa. hunna jiddun wa hunna hazalun. Wasansu gaskiya ne. gaskiyansu gaskiya ne ko da wasa kace na baka diyata a shari'a ta zama ta zama ta zama matarsa ba a wasa da shi ba a wasa ko da wasa kace ka saki batanka ta saku ne ta ji ba a wasa ko da wasa kace ka yanta bawanka ya yantu ba za ka doka ce wasa kake bane to a duk auren da ake a fim ne me ake yi ma na ƙarya ne wasa ne wasa ne ƙarya ne riya ne haramun kuke yi dai zo ma ce ya sake ta fim din an yi auren ƙarya an yi sakin ƙarya <laughs> ko ba haka bane sai fim kenan auren dama na ƙarya ne sakin ba ba na ƙarya ne auren ƙarya sakin ƙarya fim kenan to haramun ne a musulunci ko kun sani ko ku sani ko dole mu gaya muku ko kun sani ko ba ku sani ba yawa ta'alimu sihir a fi ana koyar da sihiri ko ba koyarwa Ka ga mutum ya zama aljani mutum ya zama maciji ya zama a'a ba ku taɓa ganin mutum lokacin guda zama maciji ba haramun ne tashakkul ko a ce mutum ya zama aljani haramun ne abu ne wanda ba zai yi ba har abada mutum ba zai taɓa zama aljani ba har abada mutum ba zai taɓa zama maciji ba har abada sihiri ne ƙarya ne kuma hukuncin mai sihiri kisa a musulunci a shari'a musulunci awa ina ga maka shari'a na karanta na sani mai muna matar manzon Allah wata mata sihiri ta aka kashe ta hukuncin mai sihiri kisa ne mai tsafi hukuncinsa kisa ne saboda ka a fim ana nuna sihiri suna koyar da sihiri suna koyar da sihiri a fim ko bayi akwai wani ma da ya giya mai ce akwai wani fim na indiya gabaɗinsa sihiri ne inda suke kwaikwayowa ɗin wai wai shi ko ni dai da ke gaya mun abin wai ina abun ne wai sunan fim ne wai ko nagi ne nagi nagi ne ko nagi ne ko nagi ne mai maciji ko wai an kashe mata ko mijinta ne ko yaronta ne to ita ma sai ta zama mace ta zo ta kashe mijinta a kashe ko to ita ma sai ta zama lokacin wata ta zama mace ta zo ta kashe wadda ya shiga cikin wadda suka kashe wadda ya yanzu sunansa nagi nagi tsohon fim ne suka ce ya kai ya fi ya fi shekara arba'in ya kai hamsin ma sai ta zama maciji kawai sai sara to ya ne ƙarya ne mutum ba zai taɓa zama maciji ba maciji kuma ba zai zama mutum ba <laughs> ko gane ba ne to yan fim suna koyar da wannan kuma wurin suke koyowa ni guda talatin da nawa kenan ne eh talatin da tara to da mu je a ah, suna da yawa idan mu je mu muce muku ɗari da mu je eh shine bari muke magana na arba'in tashakkul at-tashakkul al-mustahil shine mutum ya shigan wani ya canja kama eh ya shigan mala'ika ko ya shigan aljani ko gane bane ko ya shigan macijin ma ko gane bane ko ya shigan wata dabba wadda kuma ba da taɓa yiwa ba wadda aka ba su daman canja halitta biyu ne mala'iku aljanu wannan su ma Allah ne ya ba su malaika zai canja halitta ya zo zaman mutum ya shigan mutum kamar yadda malaika jibril ya canja halittarsa ya zo da eh, yayi kamar wani balarabe wanda ke madiyatul kalb a madina ya zo yana tambayan manzo Allah akhbirni al islam akhbirni al imani akhbirni as sa'ati karshe ce akhbirni ana maratiha ko ba ka bane ya canja kama sai da ma ya tafi manzo Allah ce ku kirawo mun shi ana bi aka ga ba gan shi ba dama ya zo da farin kaya jikinsa tsaf-tsaf babu alaman tafiya ka ga nuna ba matafi bane ashe malaika jibrilu ne sai manzo Allah karshe ce innahu jibrilu atakum li yuallimakum dinakum ya ce malaika jibrilu yayi wannan shiga da dai koya muku addini haka malaiku suna canja halitta daga su sai aljanu aljani ma Allah ya masa izinin da canja halitta an ji ana tona gazo yayi rami a gazo ta khandak wani sahabi saurayi sabon aure ya tambayi manzo Allah ya ce rasulullah a bani dama in je gama ta na manzo Allah ce je ka yana zuwa sai zame ta kofar gida tana tsaye ya dauko sanda zai buge ta ci a dakata dakata shiga cikin daki ga me yake ciki yana zuwa sai samu murjejen maciji akan gadansa kawai dauki sanda ya rade shi yana rade shi ma da gusa mai bugu sahabin da ya rota mai ce ba a sani ba da shi da macijin wa riga mutuwa duk sun mutu sai aka zo a gaya manzo Allah kace ya rasulullah saurayin nan fa ne mai kai izini zai je ga matarsa ba ya je ya buge maciji duk sun mutu shi da macijin ba a san wa riga kuwa ba sai manzo Allah ce eh akwai aljanu da suka yi hijira da yawa suka kaura da garuruwa suka zo suna garin Madina in ka ga ɗaya cikin gidanka kar ka yi garajen taɓa shi ka nemi izini ya bar gidanka ka neme shi ka haɗa shi da Allah ya fita in ya ƙi fita to shi kenan ya zama shaiɗan ko ku gane ba ne har shi ne malamai suke ta mai cewa shin wannan ya tsaya ga garin Madina ne ko sauran garuruwa yanzu a gidanka ba ka ga maciji zaka roke shi ne ko kawai ka fara shi da zaka fada shi da sara ko da duka wani suka ce duka wani suka ce ake banta ga Madina ne Allahu a'lam an gane wannan to kenan daga aljani zai iya shigan kare zai iya shigan maciji zai iya shigan kwaro ma sai za ka ce ko ruwan zafi inda ka zubar kai bismillah kar ka je ka zuba kansa zai cutar da kai in ma za ka daki wani wani kwaro ma yi bismillah in kai bismillah ko da aljani ne ba zai cutar da kai ba za ka aljanu su ne suke canja halitta da mala'ika amma dan adam kai ka koma kare ka koma biri ka koma aljani ka koma maci bai yi ba ƙarya ne Ƙariya ne Allah bai baka ɗan adam wannan izinin canji halitta ba in kuma akwai tarihi ku ga mutum da ya canji halitta cikin mutane ku ga mu tarihi da ya canji halitta na ɗan adam ya koma wani ko a sahabbai ko manzala ku gaya mana babu wannan abun fa ana gaya maka a ilmance ne ba a jahilci ake gaya maka ba ka san haka in kuma ƙarya muka yi faɗi kira malamin ka ce zai ƙaryata Allah sawaka 'yan fim ‘yan fim suna ƙarfafa wajen shaye-shaye mukhaddarat ‘yan fim suna taimaka wajen menene shaye-shaye ƙarya na faɗa su ɗin ma suna shaye-shayen kuma suna ƙarfafa menene shaye-shaye yawwa suna encourage wajen shaye-shaye ƙwaya ne wiwi ne giya ne taba ne da wuya ka ga wani fim da har a gaba ga wani yana shan taba ba shisha ramon tramon ko kai wani ma yakan fito a matsayin dan giya ne duk tsaye da dai kuma dai a matsayin yana buge ne wannan encouraging ne ko ba encouraging ba ne haka yan fim suna taimaka taimakawa wajen sa yara shaye-shaye suna taimakawa wajen yara shaye-shaye eh eh da mu zo wannan eh ku kara na na nawa kenan na 41 42 dai karfafa yara wajen sara suka wajen daba akwai fim din mara ga an yi shi dabanci ne ko ba dabanci ba ne? wai ka san wai abin da suke yi a jahilcin su wai idan ya fito dan gaba dan daba din ko dan shasha da komai wai ai a ƙarshe dai zai tuba ko kuma misali a ce yayi babansa rashin kunya to a ƙarshe dai zai tuba aikin banza bayan kun kawar da barna manzo Allah ta yake koyarwa sai an bata al'umma tukuna daga ba a ce ya tuba batawa da gangan ka nuna masa yadda ake shaye-shayen ka nuna masa yadda ake daban to kuma a ce me amfanin tuban bayan ya riga ya barna na arba'in da uku koyar da sata a sarika koyar da sata da kwace suna koyar da sata da kwace da aka ga fim din da wani ya fito a matsayin barawo ne kuma su nuna ga yadda ake satan a fim din yadda zai saci mota yadda zai saci kudin uban ko ba haka bane yadda ya sata a shago wani har da aka ga wai ya je wajen boka ma wai ya karɓi maganin sata laya na'am Wai, kun ji wani fim ne masu wai barauniya to ji. barauniya to ka taji mazala ta karantar da wannan akwai yadda sata kuma daga ƙarshe a zo annuwan jiwa an kama mutum bayan ka koyar da barna kuma a musulunci abinda ake fara kawarwa menene barna darul mafasid yuqaddamu ala jalbil masalih eh dar'ul mufasid muqaddamun ala jalb al masalih wannan ce kaida usuliya farko abin da ake barna ake fara kawarwa kafin a kawo gyara to ku barna kuke fara kawowa kaga jahilci barna suke fara kabawa sai a ƙarshe a nuna ko ya tuba ko ya bari aikin banza bayan kun dasa barnar kun dasa ta kun dasa barnar kun yi kun yi tsiyar kun yi tsiyar kun yada barna kun yada barna talatin da nawa arba'in da hudu wato da biyar ta'alimu qaswatul qalbi suna koyar da bushewar zuciya bushewar zuciya ayi abubuwan da babu tausayi a ciki kaga nuna wai ko a ƙarshe an kashe an kashe boss an sassoke shi da wuka ya mutu ko an sassare ko an harbe shi ko kawai ko ko a rika nuno yaran boss ko suna zuwa suna ta kashe waɗansu zuciya a bushe ko ba ko ba busar da zuciya bane wannan har mu ya dauki kisa ma ba bakin komai bane wallahi in kana idan kana kallon film wallahi sai kisa kisan kisan kai ya ta zama ba komai ba a wurinka kisan kai ba wala sai zama bakin komai ba don ka gani ka gani ba ɗaya ba biyu ba dan adam kuma yana sabawa da abin da yake gani kullum me yasa yan falastinawa gawa a wurinsu ba wani abu ne yanzu saboda a Isra'ila ta kashe ba ɗaya ba biyu ba wannan an kashe uwarsa wannan an kashe ubansa wannan an kashe malamsa cikin yau shekara hamsin kusan hamsin suke ta kashe kashen nan kusan shekara hamsin suke ta kashe kashen nan tun yara suna tsoron bindiga ba yanzu dan babarisi ne ba tsoron bindiga bai tsoro saboda kullum yana gani to wanda yake kallon fim sai zuciyarsa ta bushe kisan kai ba komai bane shi ma zai iya yi ma ina jin a wajen shekara ta nawa ne a 19 nawa ne ai akwai yarinyar fim din da ta kashe ta kashe saurayinta ta bashi guba har ita ma aka taba yanke mata hukuncin kisa physically ma ba a nan Kano aka yi aka shara ni na sani ta kashe shi guba ta bashi ta kashin kai ku duba YouTube ma ku samu akwai YouTube da sunanta a ƙarshe ma ban an yanke ta aka yi kokarin su magana a fita da ita waje ta gudu aka kamo ta ban sani ba sun kashe ta ko sun kashe hukuncin kisa da aka daure mata a lokacin to kaga abin da suke karantarwa abin da suke karantarwa mata ta yi kokarin kashe mijinta saboda yana da kuɗi Da ya yi kokarin kashe ubansa saboda menene yana da kuɗi ko ba ka bane ba abin suke koyarwa ba kenan a fim ɗinsu to ga ƙarya a wajen wadda yake shugaba a fim ɗin kun san waye shugaba a fim boss ne boss shi kullum aka fito a zalimi ne kuma kullun karshe dama file nan na karshe a fim shine boss kuma ƙarya ne an kashe yau shi gobe kuma ka sake ganin sa <laughs> fim yau ba gashi ba an kashe shi ba amma gobe za ka sake ganin sa boss kenan <laughs> Allah wadan fim. ƙarya kan ƙarya hmm? ka ga ba an yi kace kace da shi ba wani ma an yanke kansa a ƙarya wani harsashi ya gama gama da shi amma aka saka shi wani sabon fim sai ka ga sake ganin sa ya bulla oh wacce mutuwan ta jiya ta wace iri ce kenan <laughs> Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu eh, Allah ka tsare mu تعليم الإسبال الإسبال في الرجال والتقصير fin nisa, saba manzon Allah kenan matan fim da, da mazajen su namiji ya sake suturarsa har ƙasa mace kuma ba ta dangale kana ganin sharabanta wani lokacin ma har cinyarta ko ba ka bane sun saba wa manzon Allah na, na nawa kenan eh 46 46 namiji ya sake suturarsa ƙasa mata ba su ɗage mace ka kirjinta a fili namiji kuma haru kayan haruya tab al'aks kenan aksi kenan tamam manzo Allah me yace game da sutura ma asfala min al-ka'baini eh min al-izari fa fi nari mata kuma ba me aka gabada game da menene a'a ba wannan ba tukunna eh to kawo kawo na dama abin da yake cewa ziyuluhunna din nan cewa su bar sauran ya ja ƙasa yakhina nan su rage tiran su har ya ja ƙasa su mata ya ja ƙasa kamar da menene shibr dani guda ya taba ƙasa dani guda mata namiji fa Ya idan sawu wannan shine sunna mata kayansu ya ja ƙasa na maza fa su ɗage haka shari'a ta ce yan fim ya suke yi aka san haka namiji nasa ya ja ƙasa mace fa ta ɗaga har ana ganin kafanta wani lokacin har cinyanta ma Allah sawaka Allah sawaka Allah sawaka eh Allah mubalat bisalat wa bi umuri din kalwas wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar yin ko oho da al'amarin addini wajen yan fim jinkirta sallah in suna shirye-shiryen fim ɗin kai ba su ba ma wanda yake ganin salat wani series ɗin nan wala wasu in lokacin sallah ba su iya tashi su bari mai kallon ma tukuna balle a ce su suna shirin fim an sa mace kyamara don baka dama wasa da addini wasa da addini mun sallah da in an musu wa'azi ko nasiha ba su dauka yanzu ne suka yi ba zagi ba sun dauka wanda aka yi masa nasiha wa'azi ya dauka zai zagi zai mai da raddi sai dai godiya Ta wannan yan fim kenan kaga arba'in da nawa da bakwai arba'in da bakwai ba a samun masu wa'azi a cikinsu ba a samu al'amuruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar ba a samu masu wa'azi a cikin yan fim ga mu malami ɗaya mai wa'azi cikin yan fim ɗaya tak wanda yayi karatun addini Ka, wane <laughs> kabiru da kongo wai. Eh? yana zuwa malami ne a cikin fim <laughs> wace makaranta ya yi yau jami'a ta yana ta madina gankari a kai ka tafi da kai tafi kai da kai a ba kai ba ba ba ba da mu eh mutsi ne masa albarka wanda ya jami'a sai ta madina jami'a sun ce zai na fim wallahi mutsi ne masa albarka kai da isa ba eh yace me Allah kai eh yawwa jami'a jos ha ba a kai banda na madina a kai kai kai kai kai kai kai kai kai sai dai ta jos da jami'ar jos amma ba jami'ar madina ba yawa ta jos dai amma ba ta madina ba a haba haba haba Allah tsare mu ai ɗaliban jami'ar madina ba za su zo su gama zo yi fim ba duk lalacewansa haba kai kawai to ko da yake jarabawa ce jaraba amma dai ni kan ina da ina ban taɓa ji ba wallahi ban taɓa ji yanzu a bakin ku wallahi ban taɓa ji ba wallahi ban taɓa ji sai da bakin ku yawa amma wace shekara ya gama dan musan san set din sa ai ka san duk wanda ya gama jami'in samiya an ina jin bude ta kai shekara 70 duk wanda ya ka samu list din ka ja ka samu list din ma ciki da shekaran da muka gama da wanda suke gaba mu da suke bayan mu a wace shekara ya gama ku binciko mana haka amma kuma me karanta tunda akwai faculties da yawa akwai faculty of shari'a nan nayi akwai faculty of hadith akwai faculty of luga akwai faculty of qur'an akwai faculty of da'awa duka sunan. wani faculty yayi na da'awa na hadith na qur'ani na shari'a na luga wani yayi drama ta ba faculty of drama ba Madina ba faculty of drama <laughs> Eh, adama qabulul haqqi inda kathirin minhum da yawan yan fim ba su karban gaskiya ko ga gaya musu gaskiya ba su karba mafi yawansu Dan da suna karban gaskiya da sun bar fim din ko kuwa da sun bari sun bari da sun bari Hmm. Sabbul ulama wa shatmihim yawancin yan fim da na cikin da waje suna suna zagin malamai malaman addini ɗabi'ar su zagin malaman addini kai kusan suna mai da malaman addini ma yawancin suna ɗauka mai da malaman addini ma a matsayin abokan gaban su ga wadda wadda ta yi abu aisha ɗin nan ba ko gani ba ne wadda har ya kamata mutanen Kano su na yi kira ga sarkin Kano da gwamnan Kano da dai masu abin nan wurin ce ya kamata hukunta ta ko ba ka da yar fim ce zagin uwa ka ubansa ta yi masa kuma malami ne wata zagi daurawa ni ma akwai da ta zage ni me hukuncin zagin malamai haramun ne haramun ne zagin malaman addini haramun ne kai ba na addini ba ko malamin kirista ba ya daga rage su ba wala ta subbul ladina yadda wani min duna yi wala ta subbul ladina yadda wani min lillahi fa ya subbulla ba ajiwa eh. fa ya subbulla ba ajiwa ya yi. ilmi Allah ce karku zaɓi, karku zagi, shugabanni na kafirai balle su ma su zagi Allah da ƙetare iyaka da jahilci aka ce musulmi kar su yi to idan an ce kar a zagi malamai na kafirai to ya malaman musulunci kuma fa bin babi auda su suka fi cancanta kar a zage su amma yanzu dan fim da ya zagin ka ko da ma bai yi ba ya je kwanta musu yana min shari kamar ma bai zage ka ba kawai dan ka saba ma ra'ayinsa dan kaso soki eh, eh, menene sana'arsa dan ya lagin ka lagi ta uwa da uba yanzu ba abin da suka yi ba kenan ko ba shi bane ai abin da suka yi kenan ba su da karantarwanka tunda ka taba ah, shi wannan din ma da iya karatun Qur'ani ba suka ce ba za su banni ba haka ba za suka ce ba za su banni ba ban san me yake ne da ba su banni ba wajen da su yi mun da raddi ne ko halaka da su ban san me dan kalma ne tana daukan ma'anoni da yawa suka ce ba za su kyale ni ba to ban san me za su yi mun ba ban san mai eh eh yanzu muna tambayar sa yace ba za su banni ba ban san me yake nufi ba fim ta sun yi aikin banza dai fim ne a kaina a inda fim ne sun yi aikin banza dai sun yi fim ai sun banni <laughs> in dai fim ne sun banni in zagi ne ma sun banni eh ban ji abin da kace ba fa da yi wannan gare ya koma ya iya karatun amma ko ko da azumi ya yi gaskiya ne ka koma kai ka ji wai da ka ce za ka taɓa ni gare ka je ka iya koyon karatun amma ya yi maka sauƙi da baka iya karanta ta ba ya sa ko ko na sallah ya samu ka je ka samu na sallah dan wannan da na san wallahi sallar sa ba za ta karu ba wallahi ba za ta karu ba dan ba za ka zo kana karanta abin da ba ma larabci ba kuma ka ce kai wa Allah kai wa Allah sallah da shi a kai hawa kar ka yaudari kanka wallahi ka koma makaranta ka samu dan na sallah ko da izubi ka dan haddace kuma da karatu a gaban malami fa ka je wajen malami ka iya karantawa ya to sai ka dawo kuma eh yawa ya ta na na hamsin kai akai kuma da mu tsaya na hamsin ya na fi ma bainahum bil ithmi wal udwan a to da hamsin da mu tsaya to mu bar shi anan mu bar shi anan da mu bar shi akan hamsin daidai in muka zo mu tashi akan na hamsin da ɗaya to yanzu mun kawo guda hamsin kafin mu gama guda ɗari ɗin nan muna son ƴan fim su kuma su kawo mana ko ta hanyar malamansu ƴan bidi'a su kawo mana abubuwa na fim ka gane wanda suka dace da addini ko da guda goma guda goma kawai guda goma kawai fa goma cikin ɗari muke so goma cikin ɗari a amada na kaɗa ga hannu bismillah cewa suna koyar da kisa akwai yayanku awwal wanda yake tuka dogon mota yayansa ne wanda yake kai gyara ya zo daidai sallar magariba ya samu matar suna kallon hausa fim ya ce ta tayi ta je ta yi sallah sai ta ƙi ta tashi ya je alola zai fita sai ya kashe tibin da ya dawo ya zauna sai ta fito da ruwan zafi ta kwara masa sanadiyar mutuwarsa kenan a garin nan kuma to kun ji 'yan fim kun ji akan fim kallon fim ta kashe mijinta da ruwan zafi kuma anan bauchi aka yi to ku ne sababi ku ne sababi ku da ku shirya fim din ku ne eh har ya zanto ta kita tayi da jete sallah shi ya je yayi ya dawo kuma ya kashe ta dauko ruwan zafi ta kwara masa ya mutu yan fim ne sanadi don man dalla ila sharri ka fa'ilihi wanda ya kirkiro da wani abu na sharri aka aikata kamar shi ya aikata kamar ko kai kisan kai Awa, haka ya kamata ku sani sai sa ina kira ga mazaje ku daina shiga da waɗannan filafilai gidajenku ku daina shiga da su ni yanzu gidana ba sa shiga wane mutum fim drama a tv mani babu shi an wuce wannan kuma mata na muna zaune lafiya da su ba wata ta daga hankali wai sai ta kalla a'a Allah lafiya ah, kowa ai kowane tsuntsu yana kukan gidansu ne ko ba ka bane abin da aka koya wa mutum aka saba masa ai da shi yakan tashi kai ka saba wa matarka in kuma ba kai ka saba mata ba ta je ta sayo me ya kamata kai tun ranar farko da ka gani ta mayar ko ka fasa idan aro aka bata in ka fasa gobe da sake bata aron ba ko da baka nan ka fasa kuma ka kaba mata doka duk radda na ga faifai na fim a gidana ko ko ko ko ko CD ko ma memory na gani na fim a gidana to zan karya kin ji in kuma na karya an kike wani magana to za rabu kuma dan kuka rabu da ita Allah zai kawo maka me ta kirki wa man yattaqillaha karanta ya ji Allah wa yarzuquhu kaji wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu lam yahtasib Allah ce duk wanda ya tsara dokokin Allah ya ji tsoron Allah to Allah zai sa masa mafita duk al'amarin da ka shiga kuma dai azurta ka ta inda baka zata baka nufa ba haka nan idan ka saki wannan fasika fajira sai Allah ya kawo maka wadda tafi ta kyawu tafi ta mutunci haka Allah yake mutum bai taɓa barin abu dan Allah ba ci Allah ya musanya masa da wanda ya fi wannan alheri haka ka, ƴaƴanka ka hana su kallon wannan filafilai da diramomi nan na ƙarya wanda gina su kan ƙarya addinin yammacin duniya koyarwar yammacin duniya ka hana su in matan ta matsa ku rabu da ita Allah zai baka ta kirki me takawa ah, manzo Allah ma ne aka gaya masa eh ya nisa annabi Mani atikunna kunna menene bi faishatin mubayyana mubayyana kai a ba shi ba inda yake cewa asar rabbukum an in dallaka kunna to to karanta mana karanta karanta karanta asar eh asar rabbuhu in dallaka kunna an yubdila hunna an yubdilahu azwajan khairan minhunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sha'ihatin sayyibatin wa bukara Allah aji ala ramomi kun ji tarbiyyar mu ko kun ji renan mu ko me muka koya muku karatu qur'ani amma wani masharrance ce zagi muka koya muku masharranci makaryaci kun yafe masa kana ga ko aya ka ko yaro nan sai tare ka ko aya kuma aka aka yaye alaran momi aka yaye masu karantarwa aka yaye masu huduba wasu ma suna kasashen waje suna karatu wasu suna masar wasu suna saudi arabia wasu suna india kasar india wasu ma ne duk suna ta karatu almajiran nan majalisin ne na ta karatu wasu na pakistan kasashen larabawa wasu suna jordan ga suna amma wai dan bai tsoron allah ya ce wai wai ana koya muku rashin tarbiyya ko yanzu rashin tarbiyya muke koya muku su ba sun san ba wala su ma sauraron sama sun san ƙarya yake yi kuma dama ƙarya sana'arsa sace ba na gaya muku ba in taɗi da ku yi da shi da ku yi minti goma sai ya yi ƙarya shi kuma abin da aka jarrabe shi kenan wani lokacin in ya gunduma ƙaryar ma kai mai ji ka ji kunya ma shi mai jin ta wala in ya gunduma wata ƙaryar kai da kake sanar wala ka ji jikinka ya wani ya wani tsikar jikinka ta tashi amma wala shi ko a jikinsa saboda an jarrabe shi kwangi iya tuke nan a'a Allah ka tsare mu da ƙarya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun so su masa tawaye akan matsalan wane ne ku yangarsa saboda yayi sadaka sadaka dai ta dakin ɗaya daga cikin su sai Allah ya ce to a gaya matan manzo Allah idan idan suka sa manzo Allah ya sake su to Allah zai canja masa da waɗanda suka fi su alheri za a kawo masa musulma mumina mai tsoron Allah eh mai yawan mai tuba masu tuba masu azumi masu tsayi da sallah masu kaza masu kaza kai sai aka ce za a bashi da mata da zawarawa da ƴan mata duk Allah ce zai canja wa manzo Allah da shi da suka ce suka shiru suka ce sun tuba sun bi manzon Allah to kai ma matar kanka ka kaba mata sharuɗan taki sai ku rabu in ta yadda ta yi biyayya ku zauna ba shi kenan ne haka muke zaune da matanmu kan ke zaune da su wani kofan wani lokacin mazaje ku kuke buɗe musu ka nuna ba za ka iya rabuwa da mace ba ko ba haka ne ta saba ma Allah ba za ku iya rabu ba ta saba ma sunna ba za ku iya rabuwa ba ta saba maka ba za ka iya rabuwa ba wannan fitinan ku kuke jawo shi ku kuke jawo shi ka yarda kai a matsayinka na musulmi kana da ka'ida ka'ida nan kai ba za ka saba musu ba to karka yadda wani saba duk duniyar karka yadda ni ina da ka'idodi ni kai na ban san saba ba kuma wala duk duniya na ba da mashi saba wannan ka'ida din kowa ya shi ka zama kana da principles shi da ka'ida in aka zo wannan ka'ida ka ce to an zo jan red line an zo red line kuma in ka ketara to shikenan ha za fi raku ni wa bainaka za mu rabu kamar su mutane zuciyarsu ta mutu a ma Allah a gidansu asaba manzon Allah ko a jikinsu har matan ma ta zo ita take leading gidan ita take jagorancin gidan in ta sa ta daga kara bai sai daga ba in ta ja layi bai sai ketara ba kai namiji ne kuwa ta shigo da filafilai na gidanka na batsa ta bata ma tarbiya kana kallanta wai kai ba namiji bane da kafin ka aure ta baka rayuwa wa ya gaya maka in kuka rabu ba za ka rayu ba wa ya gaya maka ko da ke wani abin jahilci ne mukan yi wa mutane uzuri da jahilci ba san addini ba shine mai ilimi ba da yadda ka ba wani mai ilimi da da yadda matarsa ta zama ita ce take lidin ɗinsa bayan Allah ce ar-rijalu الرجال 'ala على بما فضل الله به بعضهم بما فضل به بعضهم على فضل الله به بعضهم على بعض نعم وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا من أموالهم يا إمام بشي كوي وصار بشي الله يجي الرجال قوامون على النساء بما فضل بما من بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم Allah ce Allah fifita maza akan mata kiwama rike gida yana hannun namiji ne yana hannun namiji shugabanci jagoranci yana hannun namiji ba mace ba duk gidan da mace suke jagoranci wani gidan lalacecce ne lalacecce ne haka maza ku rike aikin da Allah ya baku gidanka zanto yana da ka'ida ba za shigo maka da abubuwa na barna kana gani kai shiru ba yawan yawan gidaje sun lalace ne saboda mazajen lalatattu ne ana bata ma tarbiyya kai akwai mutanen da suna wajen aiki matan za su kai exchanging irin waɗannan fefaye na na na na na na filafilai na barna kuma ya sani ba da iya magana ba ya sani wani ma shi da zai satellite ya zo ya saka a gidansa ana kallon filafilai na blue film a gidansa ƴaƴa na kallo mata na kallo abin kunya ba kunya Allah nan za mu dakata mun guda hamsin yan saura hamsin eh, ban sani ba akwai mai tambaya ɗaya biyu kafin a rufe jika da ɗan tambaya bismillah yana cikin illan fim duk wanda shiga fim ɗaya biyu ne ko da bai da mafaɗi ko da ya bujire ma iyayensa kun ji abin da yake faɗa wai wanda kaga bai ya shiga fim ɗayan biyu ne ko wanda bai da mafaɗi wato ba mai masa nasiya ya ji ko kuma wanda ya bujire ma iyayensa ya zanto bai jin maganar su haka ne gaskiya ne a ah, to sam na hamsin da ɗaya na hamsin da ɗaya kuma haramun ne eh wanda bai da mafaɗi ko da ya bujire ma iyayensa kokolwal da kenan to wanda bai da mafaɗi hamsin da ɗaya ci gaba abun bakin cikin kuma shine duk ɗan da ya bujire mu iya ya tafi fim uban yakan yi bakin ciki da rabuwan da ɗansa da ya tafi wannan mummunan harka ‘yan uwansa ba sai sun ta uban bakin ciki ɗan ɗan uwansu ya tafi fim ah, to amma nan me yasa uba dan baka dawa me yasa da uba da yan uwa suke bakin ciki idan ɗansa ya tafi me yasa sun san ba abin kirki ba ne. sun san dan dan ya tafi lalacewa ne ya tafi zama dan duniya haka ne ko ba haka bane to alhamdulillah ci gaba abun bakin cikin shine idan ya je shahara ya samu abun duniya ya rika ba su kuɗi kuma alheri kuma menene kuma suna karɓa a'udhu billahi su karbe shi da wani aya wannan an kicin biri an sha romansa wai lokacin da ya tafi iyayen suna bakin ciki amma ya je kuɗi ya share kuɗi kuma ya kawo musu karɓa to ai bai halatta ku karba ba bai halatta ku karɓa ba sai ku ce ba tunda ya tafi ya bar ku kuma ba ku son kudin sa shikenan ba ku son kudin sa ya je can ku ce ku je ka je da ka gani ba ku son kuɗin amma ku karɓa kuɗin da ya samu ta hanyar haramu abinda kuma da zai tafi ba ku yadda ba kuma ya zo ku karɓa kaga akwai tuka da warwara Allah ya sauka kamar da yar mutum da ya tafi karuwanci ya hana ta taki in ta je ta yi karuwanci ta samu kuɗin kuma ta kama ka karba ka karbi kuɗin karuwancin Allah ya sauka na'am jaid to da su kawo gyara eh eh haramun ne a ai gobe da mu yi bayani insha Allah da mu biya ne wani gyara na su kawo eh, a wanke kashi da fitsari <laughs> kashi ne ba da ka zo wanke aka wanke da fitsari in ka je kai sallar da karba to me za karba fim me za karba fim kashi ne ba ka wanke shi da fitsari kuma ka zo kai sallah eh eh magana eh eh yana ji yana karba hatsari kuma shi ya fito faɗa eh eh eh sosai mana ah, ai a lokacin mutane zuwa ce wannan magana hatsari ne tunda ka ce duk magana ta ga yana ji to me yasa waɗanda abubuwa suke faruwa a ƙasar ka ba shawara kenan kenan baya ji kaga wannan magana ko dai ƙarya ne ko ka warware kanka ko ƙarya ne dama ka faɗa ba haka ba ne ko kuma ka warware kanka tunda ka ce ka gaya masa yana ji har kana alfahari da haka to ga kasan yadda ta zama ga kasan yadda ta zama shin baka gaya masa ne ko kuwa baya ji ne to in baya ji ne kaga ƙarya yi in kuma baka gaya masa kuma laifi ka yi kin faɗa ɗin ai ba inda zai fita a wannan magana dai ba inda zai fita ah to in ya in ya ah to kuma ka ji ka in yace yana ga masa bai dauka kuma yake ne ya warware kansa da yace da yana faɗa yana dauka eh inda yace in ya ga masa baya baya dauka ai kaga da mu bashi uzuri da bashi uzuri ko ba bane ai shi bai san magana hatsarin magana da ya fada ba shi bai sani ba eh, bai sani ba kuma son zuciya ya kawo haka abdullahi bismillah game da yan yawwa kun ji abin da ba Allah yake faɗa kun ji yace shi bai dauki matan nan da suka bar gidan iyayensu suka je can a matsayin yan fim ba su zaman kansu ne kamar yadda ake faɗa duk wanda ta bar gidan ubanta ta je wani gari ta zauna me ta je yi me ta je yi zaman kanta zaman kanta a to kawo dalili amma wani bai bukatar dalili rana in ta fito kuma tana bukatar wani dalilin nuna ta ko kowane ta gina gida na kanta to ai wannan shi yake dada jawo hankalin 'ya'yanmu da ƙannanmu su tafi can kaga wancan ta je ta yi gida ta yi mota motoci babban waya kuma duk inda ta ga dama za ta je babu ƙangi na aure ko ba haka bane abinda muke cikin fim din ne duk inda ta ga dama za ta je hotel za ta je kasuwa za ta je club za ta je wata ƙasa ma ga gida ta gina ga motoci amma ƙarshen ta wuta za ta tafi a ƙarshen wutan ta za ta tafi man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da yake so to dai ga abin da bai so ku je ku aikata abin da kuke so a ah, me yasa muka tambaya muka ce yawancin mata yan fim me yasa ba su aure ne yawancin su yawancin su zaka samu ba da ba su da maza yawancin su inda suna wannan shirin fim yawancin su ko sun yi sun fito ma ko in sun yi ma sukan fito ah, eh na ga haran nuno yan waɗansu wai ina jin ƴan kwashar wai waɗannan ne ake suka yi zaman aure suka zauna amma sauran duk belbel ka san belbel ko to belbel Allah sauwaka to eh ina jin ka fim din nan yawa ba fim suke ne ba mafaka suke nema da fim ko a'udhu billahi dan dan kalin a film din ko ah, kuma ka san ka sai da aka jarabi aka jarabi a razan mu wallahi wani ya ga mace kaga razan mu da yan siyasan mu sun fi sha'awan wannan mata yan film din musiba yar film kake sha'awa to kake ta da aure ko ko da me Allah sawaka Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu bismillah alaikum assalam amin amin eh to amma ce ku ba ku dan juyawa ne kawai kun kafa mana ku me yasa kuke haka ne eh kama ba su yi recording din ba kai suka ba wuri tun a ra'a gaba tana kafe wuri guda wani na tambaya ba su dauko ba wani na magana ba su dauko kuna kafe aka kike aka recording ku me yayi nauyi kawai kenan kun kafa kamar da kenan me tambaya ba ka nuno shi wa kabin nan shirme lalaba mu eh ina jin kamalan

yanzu haka ana yi ko to kun san duk wanda ya fitini da wannan bin fim na series ɗin ko drama wallahi in ana lokacin sallah ma ba da iya bari ya je yi ba ba zai iya bari ba inna lillahi wa inna ilaihi raji. eh eh dai ba za su ci ba ah to gaskiya ne kaga barna ne saboda suna kallon wannan filafilai da lokacin da su yi ribashin su yi ribishin kai su yi ribishin na karatunsu su yi muzakara ko gane ba ne suna kallon wannan series din sai kaga kaga wannan makirci aka kawo mana arewa don dama ga jahilci arewa jahilci arewa talauci arewa to yanzu an kawo wannan series din suna na yara karatu yana ga in aka yi waye da neko ko na ba sai ga yawanci faduwa suke yi Yan mace ne ta je ta bada kanta a haura da ita ko ba abin da suke ba kenan in yaro ne kila sai ya bada kuɗi a haura da shi kaga ilimi yake lalacewa da sanadin wannan film din series din saboda yau an kwana ka san inda aka kwana to gobe kana tashi banda kai ko ba ka bane kaga wannan musiba ce don Allah don Allah matasa ku bi ta nan film din nan ku bi ta sha'anin drama nan don Allah kun ji in fa kuna son ku zama wani abu a ƙasar nan zuwa gaba in kuna son ku zama wani abu ayi goyayya ayi gogayya da ku kuma ku zama waɗansu ko a gwamnati ku bi ta shanin kallon fim din nan wallahi lalata ku zai wallahi lalata ku zai zai lalata ku matasa mun ku bi ta shanin kallon kallon fim din nan ku rika zuwa kuna revision kuna kuna eh, abin da aka ga muku a makaranta ku zo kuna bita kuna bita kuna cin jarrabawa har ku samu ku tafi university in kana university kuma ka guji wannan abu in kana wani tashiyar in su ka guji wannan abu wallahi wannan halaka arewa ne sawa arewa wuta ne wannan abu wannan siris ɗin kai wani yace min ko mata akwai matar da abincinta yakan kone akan wuta tana kallon wannan ɗin. din kanta yi ta je ta iza wuta a wuce ta kaga na yi musiba ce Allah musiba ce ta shiga gidajen mutane to mu dai alhamdulillah ba shiga gidanmu ba a'a bata shiga gidana ba kuma insha Allah ba za ta shiga ba a insha Allah ba za ta shiga ba ai sai ka bude kofa ake shigowa ko yanzu dubi wani wauta da mutane suke yi jahilci ne sakarci ne suna barin katti yan fim suna shiga gidajensu babu sallama ka san shiga da ɗan fim shiga gidanka ba sallama yanzu da a ce mu ɗauka kai ana kallon ba a ce gidanka ana kallon fim ko idan ana kallon fim su ake kallo su waɗannan 'yan fim ɗin to sai ɗan fim ɗin ya zo a zanzare da ƙananan kayansa da wannan ita yarinyar tasa sai ya ce maka alhaji ko ga ta malam kaɗan mun izinin shiga gidanka dan je na minti biyar mu dan yi rawa mai komai su gani matanka in fito ko minti goma ko awa ɗaya za ka bashi ba za ka bashi ba me yasa ba za ka bashi ba tsaya ne ko to ai ya shiga gidan kuma ba sallama me bambancin da ake gani ko a gidanka na TV aka saka ake gani me bambancin sa akwai bambanci ba bambanci inda dai zai sallama ya ce ka bani shiga gidanka da mu yi wasa na fim na awa daya sai ka ce ka ce wannan yare na maka wayo ya mai da kai mahaukaci to gashi kuma ya zo ya shiga gidanka ta hanyar kai da kuɗin kanka ma ka je ka sayo ya zo shiga gidanka ba sallama matanka na kallo yanka na kallo bai da bambanci ya zo physically shi din ne haka mutane ku yi hattara in dai zaka bar fim ya shiga gidanka to daidai ne ka bar wani kato ya zo shiga gidanka ya rawa ba su da bambanci ku yi hattara in kuma ba haka ba to in yazo ya sallama ka bar shi shiga yazo ya shiga su ganshi ga dijango ya zo ya shigo gidanka ga washa ya shigo gidanka wace ce ko to gashi nan ta shigo gidanka mm. eh bosho eh eh da aka hira da shi a BBC wani abin kunya taɓa yi ka je wani gida shutin, aka ba su dama aka ce bani shiga ɗaki sai suka shiga ɗakin matar da shi da wata suna da shi da wata suna zaune akan gadon sai ya dawo mai gidan ya dawo Allah ah, to da ya shiga wajen matar suna yi na shi mijin bai sani ba oh an ba su gida su yi fim eh, kar su shiga daki oh na gane wato mai gina akwai matarsa a ciki an ba su gidan su yi fim amma banda kar su shiga daki shi kuma sai zarce sai shiga shiga tare da yan fim din sai kwanta kan gado sai ga mai gidan ya zo fim din da ba iya yi da shi ba kenan kai ma da ba ka ba da ka yi fim ai ka ka rama ka rama ta'awanta alal ithmi ka taimaka wajen barna ka taimaka wajen barna Allah ya sauka mallan Allah ya saka da amin sakamakon wannan topic da ka dauko a eh, kwanakin nan eh jiya a wani video da na gani eh daya daga cikin su shi kuma kida yake gare su hmm. akan cewa wannan magana da wannan malami malami yake faɗa yana tunanin kamar ya kira sunanka eh, eh. shin da gangan ya sani ko ya manta sunan ne bai eh, kira ba ne sai ya ce to a gaskiya ya kamata mu yi tunani akwai gyara ah shi adam zango ah, ya ɗan yi ƙoƙari kuma sai a yi masa addu'a domin kaga ba kowa ne a cikinsu ba wadda ya fito ya nuna abin da suke kuskure ne su sauran ma karewa suke wasu ma zagi suka yi to amma kaga shi yayi menene kyakkyawan magana to ni abin da na siffanta shi da shi sai na siffanta shi da sarki muƙauƙas. Muƙauƙas sarkin masar ne a zamanin manzon Allah lokacin da manzon Allah ya bayyana ya aika letas wasiƙu zuwa wajen sarakuna na ƙasashen duniya ya aika wa Kisra da Kaisar sarakunan Rome da Farisa ya aika kuma sarkin Masar cewa ku zo ku musulunta Allah ya ba ku lada biyu ya ba ku ladan kanku da kuma ladan wanda suka yi koyi da ku suka musulunta amma in kuka kira ku dauki nauyi biyu ku dauki nauyin laifin ku ku dauki nauyin laifin talakanku da suka yi koyi da ku su ma suka ki gaskiya to mu kauka sai kyakkyawan magana yayi magana mai dadi yayi rifala wa manzon Allah an gane wannan amma sarkin Kisra fa da yaje sai keta leta manzo Allah ya ma zagi manzon Allah sai manzo Allah ya ce yadda ya keta leta na Allah ka keta shi kun san kun karshe ya kashe shi dan sa dan sa na cikin sai kashe shi to kaga shi wancan tare cewa ba ce ya musulunta ba amma da yake kyawun magana ya gama lafiya aka shi ma adon zamgo tun da ake kyawun magana muna masa fatan yin gama lafiya kuma Allah canja masa ba ne ba amma wadda suka yi zage-zagen nan wallahi in ba su tuba ba za su gama lafiya ba wallahi kai na ce maka wallahi in ba su tuba ba za su gama lafiya ba don tarihi yana maimata kansa ba ka zanto kana barna kuma ka yi zagi ka yi izgili Allah ya barka Allah ba ya bari amma in ka da laifi kake yi sai Allah ya maka jinkiri sai ka je can amma in ka yi zagi ka yi izgili ka karanta tarihi duk wanda suka yi izgili suka yi zagi Allah bai barin su wannan shine gaskiyar magana haka su sani Allah bai barin su ba su gama lafiya amma in ka da laifi kake ka ci gaba gaba dukan waye bai laifi kowa na laifi kuma neman gafara muke amma in kace zaka kare laifin ka halatta shi kai fito na fito da gama gaskiya wallahi ba za ka gama lafiya ba dan ba wanda ya taba yin haka ya gama lafiya babu shi saboda ni na san jahilci yake da musu wanda suka yi wannan maganganun jahilci jahilai ne ba san akibar abun ba ba a maka wazi kai zagi ba a gaya maka kai ka zage ni ka gaya mun gaskiya kai masoyina ne ka yabe ni ka gaya mun ƙarya kai makina ne ko ga ne ba ne kai bari tambaye ku da malami da uba ya uwa yafi ne da malami da uba wanne yafi malami ko to me dalilin cewa malami yafi uba na farko eh a eh? a barin warware muku abun abin da kuka faɗa malami ya fi uba sai dai wuri guda idan uban malami ne to malami bai fi uba ba wato a ce wannan babanka ne kuma malami ne to kaga ya fi wani malami wanda ba babanka ba to wannan an cire shi ko ba gane ba ne? amma dai ce kawai wannan babanka ne amma ba malami ba ne. to malaminka ya fi ubanka kun san dalili shi uba yana gyara maka jikinka ne da rayuwarka ta duniya ya ciyar da kai ya shayar da kai ya maka sutura ƙila ya koya maka sana'a sana'a ko ya biya ma kuɗin makarantar boko ilimin sana'a haka ne to malami biyu yake yi malami abu biyu yake maka ya koyar da kai da za ka yi sana'a ɗin da zaman duniya da za ka yi sana'a a zaman duniya ilimance ya kuma gyara maka zuciyarka shi malami yana gyaran jiki yana gyaran zuciya amma uba mai yake gyara jiki ba zuciya ba sai sa malami ya fi babanka to me yasa ba za su zagi babansu ba suke zagin malami ba za ka iya zagan ubanka ba amma za ka zagi malami ko saboda ya gama abin da ranka bai yi daɗi ba ko babanka ba jiki kawai ke gyara maka amma wannan malami ba ya gyara ma jiki ya gyara ma zuciya yadda ka gama da duniya lafiya ka je lahira kuma ka da Allah lafiya kuma shi kake zagi saboda jahilci ko ba jahilci bane masoyinka wanda ya ma gaya ma gaskiya duk ɗacinta don ka shiryu amma kuma shi kake zagi Allah sauwaka yana ga subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sai wani sati